السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan hutu na watan ramadan kuma da karanta littafin zadin muslim fi mastafafa alaihi al-bukhari wa muslim insha Allah za mu shiga wani sabon littafi shine littafi mai suna wato jami'u tirmidhi wanda aka san shi da sunan tirmidhi na imam wato abu isa muhammad bin isa bin saura a tirmidhi wannan littafin littafin ne da ke ɗauke da wato hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a babi daban-daban malam ya buɗe littafin da rubutawa akan abin da ya shafi babin fikihu kuma ya kasafa hadisan ciki malamai da suka bincika sun ga cewa ya rubuta wannan sunan a bangarori guda hudu na farko hadisai ingantattu wanda bukhari da musulun sun yi ittifaki a kai mafi ingancin hadisi kenan sai kuma hadisin da suka inganta wato su ba su ingantar ba amma sun inganta a wasu hanyoyi sannan kuma akwai hadisai waɗanda suna da rauni amma rauninsu bai kai can ba wanda yana bayani a karshen hadisin cewa ga matsayin hadisin sannan kuma hadisai da ya duk wani hadisin da ya kawo a littafinsa ya ce to an samu malamai masana da suka yi aiki da hadisin shi yasa ya shigar cikin wato wannan littafinsa mai suna wato jami'ar tirmidhi shi da an haife shi ne shekara 209 kuma ya rasu shekara 279 da hijira shekarunsa saba'in a duniya ya yi yawo wajen neman ilimi a ƙasashen daban-daban inda duk akwai malamai ya zagaya don neman ilimi kuma malamai sun shaida masa ƙarfin wato hadda da allah ya bashi akwai wani watsi da ya faru ma da ya je samu wani malami na hadisi shi dama yana da littafinsa da ya rubuta na hadisi a gaban wani malamin da ya zo wurin malamin yana ya karatu amma sai ya tabari ya karanto abin da ya riga ya rike a kan da ya karanta hadisin sai malamin ya ce a'a wannan ka zo na ka haddace ne ka zo kake karanta min sai ce da malamin to karantar da ni hadisan da ban sani ba a gare ka malamin ya karantar da shi hadisan take kuma ya mayar wa malamin hadisin da ya karantar da shi har ya riga ya haddace ya maimaita wa malamin anan malami ya gane cewa eh yana da baiwa ta hadda kamar da su imam bukari su ma allah ya ba su irin wannan to za mu bude littafin farko inda malam yake cewa kitabu tahara an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam littafi ne da ke magana akan tahara akan abin da ya shafi tsarki daga manzo sallallahu alaihi wa sallam sai dai karatun da za mu yi ba za mu sarraro isnadin ba don idan muka ce za mu sarraro isnadin na wane daga wane daga wane zai yi tsawo lokacin namu kuma takaitacce ne saboda haka za mu ce imam zai ya rawato daga isnadinsa zuwa ga sahabi wane sai mu ambaci hadisi. wannan hadisin da yake gabanmu malam ya ambata isnadinsa sai ya zo ya dangana ga ibn umar yana cewa ana abdullahi bin umar an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yace la tuqbalu salatun bighairi tahuri ma'ana la tuqbalu salatun bighairi tahuri ba a karban sallah ba tare da tsarki ba wala sadaqatun min gululin ba a karban sadaka da aka yi shi da gululi dukiyar sata dukiyar zalunci mutum ya je wa wuri wani abu wanda ba nashi bai zai ce bari ya yi sadaka to Allah ba zai karbi wannan ba to la tuqbalu salatun bighairi tuhur tuhur bi dhammi shine tsarki tahur kuma abin da ake tsarki da shi to ba za a karbi sallah ba matukar wato babu tsarki wannan hadisin ba a sake shi hakan nan ba don dalili zai kai ga mutum ya yi sallah ba tsarki kuma a karba idan uzuri ya kama mutum amma a halin da akwai damar mutum ya yi tsarki sarki na fahara sarki na wanka sarki na alwala yana da daman yin su sannan ya yi sallah bai yi ba ba za a karbi sallarsa ba to amma a halin da ya rasa ruwa ba halin ruwa sai taimama ko a halin da taimama ma ya gagara kaga zai yi sallah ba tare da yana da tsarki ba tunda bai halatta mutum ya jinkirta sallah don rashin tsarki idan har yana cikin hayyacinsa kuma anan yace la tuqbalu salatun ba za a karbi sallar da babu tsarki ba kenan wato za a karbi sallah idan akwai tsarki amma kuma wani lokacin akwai tsarkin ma ba za a karbi sallar ba shine malamai suke cewa wato duk abin da yake ba dukkan sallah da aka yi da tsarki Allah zai karba ba amma duk sallar da Allah ya karba to tsarkakiya ce ma'ana ta yi mutum ya yi sallah ɗin da tsarkin tsaharan tsarki tsaharan wanka ko tsaharan alwala duk ya kuma ya yi sallar amma Allah ya ki karba kamar waye kamar hadisin da yake nuna wanda ya je gun boka ya tambaye shi annabi alaihi salatu wasallam yace ba za a karbi sallansa na kwana 40 ba haka wanda ya sha giya ba za a karbi sallansa ba haka ba wanda ya gudu daga wanda ya mallake shi ba za a karbi sallansa ba ko limamin da ya zama dole Yayin yi wa mutane limanci a dole ba za a karbi sallarsa ba kaga anan ba rashin tsarki ba ne tsarkin akwai amma wasu dalilai suka hana a karba hakan nan kuma zai yiwu a karbi sallar babu tsarki don wasu dalilai kamar yadda muka ambata a baya to ba za a karbi sallah ba sai da tsarki saboda haka mu kula da tsarkinmu tsarkin tsahara, tsarkin alwala ko tsarkin wanka wala sadaqatu min ghulul hakan nan ba za a karbi sadaka ba da bulul bulul ita ce ha'inci ko kuma ni duk wata dukiya da mutum ya tara ta hanyar haram ya je bari in yi sadaka in samu lada to Allah ba zai karba ba sai dai in zai cire kuɗin ne don ya barranta daga haƙƙi mutum ne ya tsawa wuri dukiya ta hanyar haram dukiyar nan na haƙƙin wasu ne sai ya tuba zai cire wannan dukiyar ya maiwa ma'abotansu to halin da bai san abotansu ina suke ba me ya kamata ya yi zai cire dukiyar nan ya sadakar ba wai sadaka na ne ya nemi lada na Allah ya ba shi ladan sadaka ba a sadaka na kukuta daga haƙƙin mutane Allah ya isarwa masu haƙƙi din haƙƙinsu da niyyar haka zai sadaka amma in ba haka ba Allah bayya karban sadaka da aka yi da dukiyar haram kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah madaukaki shi mai tsarki ne bayya karba sai abu wanda yake yana da tsarki to Allah ya datar da mu ga shiriyar sa alaihi salatu wassalam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh